Fondation Hirondelle Niger sashen Hausa Studio Kalangu ke magana. Gunguma man ɗantani ke ɗauke da ragama shirin ga kanun labarun. Matan gaya masu aikin sarrafa cimaka sun ce su biyo bayan wato matakin da mahukuntan ƙasa suka ɗauka na hannun hitar da hatsi da shinkafar fadi sauƙaƙa ce gare su za ku ji bayanin su a cikin shirin. biyo bayan rashin kwanciyar hankali a jihar difa matakin ilimin ɗalibai ya sassauta wata kungiya ta ɗauniyar basu darussa a yayin zaman hutu za ku ji shugaban kungiyar a shafin rahoton musamman na wanga shirin za mu samu masaniya kan wata cibiyar horar da yara 'yan mata marayu a birnin kwanne masauraro barkanmu da yau talata 1 ga watan ogista 2023 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. a jiya da yamma shugaban kwamitin kare mutuncin ƙasa cnsp shugaban ƙasa general abdurrahman chani ya sadu da 'yan kasuwa na ƙasar niger daga bisani kuma ya sadu da sarakan gargajiya da malaman addini bisa haɗuwar uku an tattauna ne kan yanayin da ke gudana a cikin ƙasa don ganin gudunmuwar da wa'annan jagororin za su iya bayar wajen ƙarfafa kyautata zamantakewa. biyo bayan lamarin da ya afku a harabar jakadancin faransa a nan yami ranar lahadi 30 ga watan yuli a yayin zanga-zangar goyon bayan kwamitin ƙasa domin kare mutuncin ƙasa cnsp harabar faransa ta turai kan harkokin ƙasashen waje yau ɗaya ga watan ogista ta soma kwasar 'yan asalin faransa da na turai da ke zamne a ƙasar niger harabar ce ta bada wannan sanarwa wace kuma ta baiwa cibiyar ma'aikatanmu takarda guda domin tunasarwa ranar lahadi masu zanga-zangar sun tunkari harabar faransa inda suka ɓantale ƙofofi da tagogi. A cikin wani kuduri na ranar 21 ga watan Yuli harabar ministan kasuwanci ya yi hani da fitar da cimaka na tushe kamar hatsi da shinkafa musamman ma rifadi da riblanshi a gaya mata masu sarrafa shinkafa sun gamsu da wannan matakin wanda a ganinsu zai ba su damar samun shinkafa mai kyau a cikin kasuwar garin shugabar matan kungiyar makani ta gaya zainabu sirfi ta ba fadar alu bayani a kai Da aka huddo takardar da ta ce kar a hudda shinkafa a ƙetare. Mun ji daɗi don hakan zai sa mu samu. Da rayuwa ba ta da tsada cikin garin gaya, amma yanzu ta yi tsada. Masu zowa daga Nijeriya su ne ke samun shinkafar. In sun zo ɗanyar ta ake yanka musu ita, su sa a sako su tafi. Kwanakin da suka wuce muka samu wata shinkafa sako ishirin. Su ne za mu fara da da su a yanzu. Matsala babba ce in dai ba a samu aka shawo kan al'amarin ba. Na hana su zuwa gonaki sayan shinkafa. Hakan dai ne zai sa mu samu sayen in ba zamanin su ba sakon shinkafa bai taba kai jika goma sha biyar ba in yayi tsada ne za a saida shi jika goma sha biyu da rabi yanzu sai a jika goma sha biyar har ma jika ashirin za a samu canji dan za a samu wata shinkafar da ba wannan ba kuma za a dasa ta amma in ba hakan ba samun shinkafar fa zai yi wuya kai harin fadawa mata da yara 'yan mata na daukar kamari a ingigimi musamman ma a sansanin 'yan gushi da na 'yan gudun hijira a jiya an yi wata haɗuwa ta mata da 'yan mata da dama da suka fuskanci cin zarafi haɗuwar ta haɗa da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam domin tattaunawa kan lamarin maina abdullahi ya aiko muna bayanin wasu matan da suka halarci wannan taro ga abin da suke faɗa. faɗe da ake ma yara muna jin ciwon shi sosai ya dame mu muna so a mana magana bisa kan wannan abubuwan da ake ma yaran mu su ma wannan mazan da suke zuwa wurin yara ba a sani ba suke zuwa su faɗa su in mutum an mishi faɗe a kai shi likita a auna shi a gani ko ya kamu da wani jinya ko da wani abu haka saboda ko wani ciki sai a auna ɗanka in an sani tun da wuri sai a ma ɗanka magani gaskiya mata ko da an ci zarafin su ko an ci zarafin yaran su ba su san wane ne za su kai ma ƙara ba in ya kasance kamar fyaɗe ne sai dai su ce su ruwa ma su asiri na saboda da kar ta rasa wanda zai arme ta in aka kai kwamseriya aka kai kara duniya duka ta sani ba mu san ba da akwai wata kungiya wanda ake kaiwa kuka an ci zarafin yara da ya kamata shi magaba su ɗauki mataki ga uwayen yara su rinka yi musu gargadi wannan abin da suka boyewa ya kamata su rinka faɗi ko da wani lokaci in abin ya faru gare su Mutanen da ke fuskantar wannan cin zarafin dai ba su san hanyar bi ba a cewar Madam Muhammad Aishatu wata jami'ar taimakawa ga shari'a ko ne tallafin taimako ta wa mutanen wannan sansani na gushi bisa kwato 'yancinsu ga amsar da ta ba maina Abdullahi. cin zarafi kala-kala ne akwai wanda ake ci ma zarafi kamar a muji musu abin da ke bukatun zuwa gidan likita muna nuna musu yadda za su su je likita su samu magani wanda an ci zarafin shi kuma bai samu biya bukata ba wajen shari'a mu ne muke da wasu takardu da muke zamna mu tare da mutumin mu mishi tambayoyi ya ba mu cikakkun amsa mu cika mishi wannan takarda lokacin nan muna da likita na shari'a clinic juridic yana nan cikin biron mu akwai fara regional yana nan akwai loyoyi guda biyu su da suke duba wannan takarda takarda me ya kamata a mishi lokacin nan ne za su gaya mana in ya kamata ne mu rakiyar shi mutumin mu kai shi wajen juju a mishi shari'a mun taimaka ma mata da yawa akwai wanda suka zo daga daji akwai wanda suka zo daga gari kiran da nake ma mata wani cin zarafi wannan bai kamata ba mu boye shi a shekara biyar ne rashin kwanciyar hankali ya soma a difa wanda ya haddasa rufewar makarantu da dama yanayin da ya sassauta matakin ilimin ɗalibai domin ciwo kan wannan lamari kabinexpertise.com ya ɗau niyyar ba da darussa na cikin zaman hutu ga ɗaliban sai e har zuwa Troisième. Bari mu saurari Amadu Hassan Kamal, DJ ɗin kabinexpertise.com a firarsa da Gidi Abdurrahman. Tsari ne ɗari bisa ɗari na koyarwa ga ɗaliban firamare da kulashi domin haɓaka iliminsu a kuma dafa musu wajen karatunsu da ƙwarewar malamai. Tsari ne na dafa musu domin cimma gurin ci gaban karatu da kuma dabarun koyarwa ga yaranmu musamman ma 'yan mata ganin kuma bayan ƙwarewar ɗalibai a wannan yanki na difa da kuma yanayin tsaro mun ɗauki matakan yin tsari bisa bisa koyarwa na dafawa ɗalibai wanda haka zai haɓaka ilimi tsarin zai ɗauki watanni biyu har zuwa farkon watan Septamba. Akwai 'yan ajin firamare da kuma ajin kwaleji. Har zuwa makon da ya shuɗe garuruwa da dama na jihar Agadas ba su samu zubarwar damana ba, hakan ya yi tasiri cikin jihar a wajen masu garake inda rijiyoyi suka faƙe. Ahmed Uha Ya ma Musa mamman ƙarin bayani kamar haka. an samu karancin ruwa sosai inda ake noma saboda rijiyoyi da ma ba su da ruwa yanzu mutane ya kai yanda yake gari ruwa ma su ba su da ruwan sha fare a yi nan wajen a yi nan wajen ana samun ruwa cikin garake wanda suke da ruwa kadan Abu wanda za mu samu problem wajen albasa wadda ta kai da shi ba a samu ruwa ba har yanzu sannan wannan albasa yana yi wa ba yi wani wuri za ya kashe yanzu ana dibin ruwa su zo amma dole wajen wurare sai an sa wani sabon iri daban wanda za ya kai da shi ya zo daidai da lokaci amma da kan wannan lokaci dai za a yi su kururruka ma sun gudu an samu ruwa an fara da shi yanzu lokacin da shi ya yi babu ruwa yanzu zancen da nake maka kamar ga kori na teluwa ko da sauransu dai ana dibi har yanzu ruwa su zo an rijiyoyi babu ruwa kai wanda ba su da ruwa suna saye mahukuntan barikin gundumar tasawa sun lura da kyakkyawan sakamako ga somawar damanar bana shugaban gundumar isha'u hamisu ya ce dukkan garuruwan da ke akwai sun yi shubka kuma tashin albarkatun gonan na kyautata ga fasar bayanin da ya yama Muhammad Mamman. Daminar shekarar bana ta girku a cikin dukkan garuruwan noma 335 hatsi da aka fi noma a yankunan a waɗansu wurare daminar ta girma. Kwari masu cin shuka gwamnati da abokanin hulɗarta sun ɗauki matakai musamman fawo sun dafa domin tunkarar wannan yanayi. A hali yanzu dai ba mu samu ɓullar kwari ba. Makiyaya sun koma arewaci sai dai mun ji labarin akwai waɗansu makiyaya da suka dawo kwanan nan da aka yi ruwa sun koma ba mu da wani fargaba kiran da muke yi ga abokanin hulɗa su tabbatar da zaman lafiya muna iya ƙoƙarinmu na ganin kowa ya zauna lafiya tafiyar yanayin Nijar bari mu kammala da wasannin motsa jiki. Wasannin Francophonie aji na tara na gudana gadan-gadan a kinsasa kasar RDC. a fafatarau a fitowarta ta farko jiya tawagar kwallon kafa mena uvan ta niger ta sha kayayyaci ɗaya da banza a karanta da lyon na kamaru gobe laraba biyu ga watan ogista za ta fafata da liban A fuskar tserere Samira Awali Bubakar ta kai matsayin karon ƙarshe na tazarar metar 400, Sagiru Badamasi a tazarar metar 110 ya zo na biyu yau da safe ya samu buɗin shiga karon ƙarshe da za a yi yau da yamma. A fuskar kokowa Zakiru Zakari da Nura Hassan a jiya sun faɗi a karon masu kilo 100 da na 97. Aishatu Barmo wata mazamniyar birnin Kwanni jihar Agadas ce tun shekara 2008 take baiwa 'yan mata marayu da wa'anda uwayensu basa da hali horo na aikin hannu domin taimaka musu sai dai tana samun tarnaki wajen karancin kayan aiki. Asman Arzika ya firanta da ita ga zubin firanta su. Wannan faye da na kafa shi saboda in taimaki yara matasa ya mata masu ƙananan shekaru. Ina rikirtar marayu su in yi farmar su a koya musu aikin hannu, ɗinkin tela, ɗinki na na hannu da sauransu wani sabulun wanka wani sabulun wanki duk dai haraka cosmetic ana koya musu shi saboda su samu dogaro ga kai. Shi na mini lisa suwa na ya kamata a taimaka ma bisa wannan fanni sai na ga suna marayu na ya kamata a taimaka ma saboda zaman banza na kawo matsaloli kashi-kashi saboda shi ne ina gwagwarmaya akan mu mu ciwo kan matsalar zaman banza na na yaran na matasa gancin wannan koyarwar da muka musu na shiga cikin wani aiki na jan hankali kamar in na ga yarinya ko yaro ko mace ko namiji suna cikin wani yanayi na shaye-shaye su ma ina afoshin su kuma akwai hanyoyin da nika bi na in samu mu kan wannan matsala ta su ta shaye-shaye don su samu su zama mutanen kirki shi ma wannan aiki ina nan cikin kwani ina yin shi wace hanya kuke bi wajen ɗaukan wannan yaran akwai ƙungiyar marayu can naka zuwa ina ɗauko marainiya talatin kuma nan olivo di centre yana ɗauka ba su wuce adadin arba'in ga shekara kenan ban da kuma waɗancan yara su marasa galihu eh su ma duka ina rikitar su guda guda su ina canta ina rikite surtout su ma ba su haka shaye-shayen in na ga na ciwo kan matsala kuma ina in siyaranta cikin santar shin ko kun taɓa ba yara horo kuma kuka yaye su an samu da yawa ma ba su da iyaka waɗanda dai mun kai farmi dai sun ka zama mutanen kansu akwai su da yawa tun da ni ina da wani system daban yaro in na kama kaga hannuna kenan dole na ilaci su aiki za ka yi kenan in baka iya wani ba za ka iya wani sai in ce alhamdulillah bisa ga wannan bangare kenan da yawa sun samu biyan bukata bisa ga tahiyar wannan ta su. tun da mun kai lissahi da 2008 da na buɗe santar kin zauke yanzu kan matan armen kan su yaran abinda ni farme adadin su bancin waɗanda ɗin 704 waɗanne matsaloli ne kuke fuskanta cikin wannan aiki ni babban matsala ta ma guda na rashin wurin zama to rashin class class shi shine duka ya kawo cikas shi ɗaya na miki da matsala in akwai su kenan yara da za a yi ayyuka kifiri cikin kwannin gansu yara yan ƙananan ga shasha ɗiya mata to ɗaya akwai wurin da za a koya musu ayyuka ai duk wani abu shi na rage masu hannu da shuni ni dai ko da na tol na an ka samu inda dalibai za su zama tunda akwai kaya aiki yanda ya kamata mu wurin zama nan na matsalar mu hirar da ta hada aishatu barma kenan wata mazamniya a birnin kwani jihar tawa da ita da hawa usman tumadala duka duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin duk wanda suka dafa shirin ya kai gare ku ni na ku dan badandan arziki malam mamman gungu ke muku sallama yanzu ga zainabu abdu dauke da labaru da harshen zabarmanci aman ka a shagala za ku iya sauraron shirye-shiryenmu da rahotanninmu bisa lamba uku biyu biyar layin airtel kyauta haka zalika sauran tsare-tsarenmu kan shafin studio kalangu play store ai saurari lafiya. Studio A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.